له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata Allah shi ji halitta ya sama da kina salatu ya ce ci bi aminci ne ji tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na chafu go gute kan go guni a gbogbo èyí ọ̀tá ni tó wéèjì ne ẹ̀sán ṣọ̀wọ́n 1431 bayan hijira a nabi sallallahu alaihi wasallam daga makawalo madina na hajjin daidai da tafo shida wuta ya yi tsaye september 2010 kafin yi jin biyu daga littafin ne ga alkawar da arba ya shi ɗin muhammad na tuwa a ne ya ci gaba insha Allah bane ya ne na nan yi ta saniya ƙa'ida ya ba ci ina nan ne kafin ya ba ci daga kafin littafin shi أنهم أي المشركين يقولون ما دعوناهم أي الأولياء وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة أي فدليل أن دعاء الأولياء بقصد أن يقربوهم إلى الله شرك قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة أي ودليل أن دعاء الأولياء والتوكل بهم لقضاء الحاجات وتفريج القربات واتخاذهم شفعة عند الله شرك قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون والشفاعة شفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بشفاعة والمشهور له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن وهذه الشفاعة لا تطلب إلا من الله وحده لأنه, لأنه ملك لله وحده فمن طلب من غير الله فقد أشرك فمن طلبها من غير الله فقد أشرك وأتى بما يناكل طلبه ويمتنع عليه غسوله لأن الله لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن للشفاء إلا للموحدين كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كل الله الشفاعة جميعا عليه لتعفنا وقفك لا دكايدا قومي da ma ka'ida guni ne wuce ka'ida wuce koko da ilimi ya tauhido ne ebe na ego dogar talibir su ne iblis na wato fejin zawon gishi nan don sai da a da shiga na yi sauri da ne ke wuce tuwali lugu a jingoci ọmọ ne gan kandoci ɗaya bai ne daga imani da ginin ko ne daga wato imani da nan ko yana ga musulunci za doya nan ko za ga ga imani za ke nan ka zama ma Allah ya da lamari ya yi, ba ta goya wa be shi shin ba ga sashe na jiga ga da ma ta ka bani wa alqaidatu thaniya qaida ya baci annahum ai bi mana al mushrikina mushriki ya kunu na aja sai ga gan ma da'awnahum iya ai bi mana al-awliya yi walisha wa tawajjahna ilayhim imman roƙa gayye da waya illa da talabil qurbati wa shafa'a sai mu da alayya sabatoci a matan wayayi fa dalilul qurba dalilin wa sabatoci ai bi ma'ana fa dalilu anna du'a al awliya dalilin lawo ga yadda duyi waliji na ngai bi qasdi an yuqallibuhum ila allah e goda allah ya so so ti jijiyen na fashirku e la fato ci ba chuwo dalili ga wuce kai kawai rubuta ala daga na sai sai e ga wallazi na taka zumin duniyi auliya bai da lagwa ko yin da ci ci ga zawo ci gai waliya jonan a ciga na na gudun ya ji buta ya, za wuce sha illa li wa tarifuna ila Allah ya zulfa sai ba nan ya tsaba sai ci inna Allah ya kuma da inadun a tika sai ci a ba hukunci tsakanin abu fi ma hun fi ya فتي أنا إيدتين لباب بوشي فتوبنا ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ان الله حقيقه سيتي لا يهدي ويجب باويا من هو كاذب فنقاي زمن سيتي كفار وشنا ولا شنا نبوبي سيتينا ودليل الشفاعه دليل الشفاعه non gai daga ga bi mana zai je jibuta kabari bi wali shi bi yanda ciji shi nan aga ga ga kila ke jibuta ya najo aga ai wa ga zan ga tan ga ba to ciwo ai wa dalilu anna du'a al awliya wa tawassul bihim ta zo ga wani wali shi ko wa tawassul ba ya qada al hajati ko ba da wa bukata juya wata firijin kurbati a magadin bai ban layin wuji na bai ban wucin wata khazin mushifa a inda Allah amma la zane ga Allah ga zane ga a ga ba sai ci bu dalili ga shiga ko ru ta le ga sai da kuma ga ya abudu na min dunillahi ma la yadruhum wa la yanfa'uhum fa yajibu ta ila ja jan amsa ala ala da to kuma jan amsa na waya ne a caja sai ga ga ha wala shufa ha una inda Allah zane ga a yi gwaya bayan ce cigo kun gaga atu na biyu na Allah in bayyana labarin la ya ce ci lima la ya'lamu fi samawati wala fil ardi yana da sama da kiyina aje zai ji limuna an ga da ce ci banana subhanahu wa ta'ala amma yushriku ce ta ali ta ta ke ne la ba ce ci ba ta lugwa wa shafa'atu shafa'atani shafa'a ya gwatan wa ga yin guba aje shafa'atun manfiya ya gwatan a tiya na dabo wa shafa'atun musbata ya gwatan a tabbatarwa na dabo fa shafa'atul manfiya ya gwatan a yanan gayi ma ta tlabu min gairi layi to da tana da wata zanu ne ji ce ne fi ma la ya wa alaihi illa Allah na zanduru da bana ji kwa ji wani gali ce ci bana nan والدليل قوله تعالى دليل يقول شيخ الله يا أيها الذين آمنوا يا نجاي ما نجاي أنفقوا ما رزقناكم يقعد يهودوك يا دقيني لا تجوي أنا من قبل أن يأتي يوم كامل يفوبين يفتشوا يقول لا بيع فيه ولا خلة نعقوم يا شهود èyàmọ́ ojú ẹ̀dẹ́gbà wọlé aṣẹ̀fà àmà kí àtẹ́gbà yà káàkiri jì wúdẹ́gbà wọlé káàkiri wọn húmọ̀ zálìmù nà káàkiri jì gbàmẹ̀ yà zálìmù jù wọ́n ṣẹ̀fà àti mùsùlùmọ́tà ẹgbà sẹ́nà àti tẹ́fẹ́tẹ́ rọ̀ nà ngáyì yà lẹ́tì tutulọ́bù mí nàlá ngáyì ni ngáyì wà sẹ́nà wà dàgbà tó bani nà mùkúrọ́bù bí ṣẹ̀fà àwọn tí wọ́n bí yẹ wani wọ́n mọ̀ ṣùgbọ́n bani nà ngáyì mọ̀ rọ̀ bí àbúrò kọ́wọ́ lọ́gù wọ́n àmọ́ lọ́gù bani tó yi gangani da ke tunan ba da izini yan izini wani wa zai shaka ya watan nama la tutlabu illa min Allah wa da sai wuce zando mai an ga da ce ci bana li'anna li'anna mulkun lillahi wa da wala ce ci baman talabaha min ghairi llahi zani ga da wu da zanu cin ji sun chale na fakad ashraka wa la fa so ci baci wa atabi ma yunatu talabahu kuma dai da yanda ci na ga na wa wadanan تلو عليه رسوله وما ذات يدوتنا ما ذلك ودانا واجيا لأن الله يقول تيجي لا يرضى إلا التوحيد أدين وجيدا بينا في توحيدي ولا يزم للشفاعة إلا للموحدين وما جير يا زناد يا زنو تقول توحيد عليه توحيدنا كما قال تعالى كما سيد الله تنوغا ننظر الذي يشوه عنده إلا بإذنه أجد ذا دبنا توابا سويتونا سيد إذن يسويتي ولا يشوهون إلا لما A da المنتظر da تنوى سيدة تيتي قاتل يدقن من jami'a daga yi wata جميعا وقوة تساتا سيتي قوي mai ne ba ne ba zane jala sai fito yi ba wani ko? ale ga shirka sai cije dabe shirka ya sai da dabe shirka ya daga na shirka ga zalunci na ga zalunci na inda shirka da zulmun azim lalle shirka zalunci ci ko kuyo sai ta ga na diga da in ashirarta ga la fa sai ci baci mai ya habbatan na amalu ka wala takunan na min al khasirin da kuma rufata na dubi wa magata da ni da ja da asara nan ci ne mace ta ni wa mu muhammadu gana walau ashira ko la habita anhu ma kanu ya malum a ta ga la fa sai ci baci na rufata nan kun ga ya. ọmọlẹ́ ga shirka nga wajibu to ya zanu ci tamba bi Allahu rai an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa la an la fatu ci ba ta Allah magaji alita yawo wale daga babun no ibada ko ko kala da yanzu da na cewa kuma ya dace bai na tobago to to na sana to na tulanin wane ga addu'a ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai shiga ba mai addu'a mai agwa addu'a innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin ban don don ne shiga ba tika ce ba mai addu'a ne zan ja da ne jahannama ma ga ba to ta ko ya ga fali kiyami fa zujira ja'u ibadu man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada fa zujira al ikhbatu ibaduhu yanzu ji a sujudu sujada ibaduhu wasjudu lillahi wa abudu yaji sujada so ce mai jibu ta ya so ci yanzu wa taimako ibaduhu taimako yana yana la yakdiru alayhi illa Allah da nuru da yake wani waje a sai so ci ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka yajibu ta gwaji magaye wa taimako biyo yi wodo ko zuje da su ya khawfu sirri ibadu yato wala takhafuhum ya ga su dama wa khafuni mai su ne wale ga yan ezu yu keza ibadu yan naji bayani o kan min doro min ya go lacha ya zanni ci naji ce cha ne wai la fato ci gaci keza ci dago ji buta gidi ko ta ko wali ko kabari alali mawajibu ta waliya kila wali je waliyo eh kila wali ce la je waliyo sosoci da imaniya la inna allahi la khawfun alayhi ko wala yahzunu alladhina amanu wa kanu yattaqun lalle waliyatu ajra zana amma dikiyan eh amma ne da sun yaga ga imani ji a mai su da ya so ci na a sai da ga imani ji mai su ya so ci ga ji wadi man ka ne mu'minan taqiyan ka ne lillahi wadiya da ga mu'mini ne ne da so so ci na ga ta da mun da ji wadiya so ci na to gani da da yi wadiya so ci ruwan gaba ke daga wali da nabiya bai mana zane ya ce waliya na ga ya so ci wa nan bi mani tafa ne su ne so shiga da so shiga ga tiye go e ba no jo wale sai ko ila guru bari nan ga do so so ba ko jemu da talu ko bayani mu so nga ga ibada ta walidiya so ce mutane duk ne biyo wuce su ne so ci wuce da imani a cikin nan na galla wali je wali yo wato bai wago wato je wali ga ga fiya mi to na so go wuce ba da jibu da ta. yo zan da kiji e eh, caca daga yadawa albarka kabar yau walimu alalima ba wa albarka kowace wani ce bayan da ce ci gujewa da jibu da jira kabari zan ci kaya ani biga la tu sallu ila al-quburi biga di sallah ya je kabari ma wala tu sallu ala al-quburi inna di sallah ta ci kabaro ma da ni biga la an Allah ya guda wala sara ta qazu qubur anbiya'i masajida la ne sai ci wa ya tabbata ya wuce na sara ja kabari ani biya jila masallati inna man kana qablakum atika da jiga kamiya nan kanu ya tafizuna qubur anbiya'i masajid masajid ada kabari ani biya jiga da qubur ajila masallati fa ni inni anhaakum an zalika ni anabi kai ga te jan shaga mu anabi kan ne za zuzan ne shin ne shin da ke bo dula da Allah ka balo nan kamar anabi ga lafi shaddu da hali billahi ila salatu masaji ko zuzan ne shin da ci ji ne shi ya koyi ba da ba sai da masallaci guda ne da shi ne zuzan ne kaula ne da shi ne zuzan ne fasi sai da shi ne tuzon na bagdad kamar abu kadir jilani sai da shi ne tuzon na cota nijar ba wannan ko da shi ne zuwa na sokoto ta bulus na nan godiyo ba ta kiji ne ga junai ba ta asasare ma ku yi musulunci mafi ya dago musulunci ne ya dagan gani duniya wale ga mine ne ke mai na bene da su da alidi bila ta tuni su ma na fara yi sabu maryam e ga fe ke mi ce na fara yi ga alidi isa ne je maryam na ma ku kulu abdullahi ga je ga ku je so ki ko ko rasulu ne ne tuci tuni ba ga ga wale in ba ne go sa musun ce wa ba ga ne lajin mun kai mini hubo be wane zandoci lale mamaki ya ji faruwa za wani lakiyo don waje ya ni ko tare da wasu bakawa ga to waliya da nufi ya tagu ta jiyo karamar dango da akidan a sunnati wani jama'a jo karamar dango karamar mai gaskiya ta bina sabu kafi ya ba karamu rèéjì lórí àti pánkóró àti tí yẹ́wọ́ tó tako ci bai ce bani a ci ba da wata ciwa zunan ya ɗauki karamu na maryam alayhi salam kijo ce ce yau guzi ne ki bijin zinna klatu za ki tale ki rota ban jamiya wale ga da da wuce ne wuce gwamnati fes kijinin karamu ya kawo ni karama karamu wani coci jiyu na na na maryam wadu shishi ɗan gici na ga ke zukai da waje kere ɗan gici na ga ke kere na lokacin zukai waje alaihi Zakari alaihi salam na ga dabu wanga ya maryamu na ke haza ya maryamu kida da dauki da hazikin nan kida da dauki da yankin nan yawa mi injin na da ba to ci gufiru wallahi yanzu kuma ya shawo gairi isa ce ce ya za haziki ke mina bono mai da mai da sada

ìmàmú náà wọ́n mọ̀ làbíyá kàràbù wọn tó ti jìun sayyidina umar mukashafat ugu madina tsari ya ji mafe ya mafe daga mafe wo wani ta ji wani wa filat ibn ashiyar ta ci lọ́dọ̀ kó wá tún lọ sẹ́ẹ̀tì gẹ̀gẹ́ níbi tẹ ìjọ ńlá abẹ́rẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn ìjìnlẹ̀ òwe ilé àgbẹ̀ sẹ́ẹ̀tì àmì ẹ̀bàbí ẹ̀mí ẹ̀bàbí ń sẹ́ẹ̀tì mọ̀ wá gẹ́mi láǹgbà ìyàtọ̀ ló ti gẹ́mi ìgbó ìyàmì ìdòkò mi láti ń dání à sẹ́ẹ̀tì àdòkò mi dẹ́rẹ́ ìyàmì sẹ́ẹ̀tì mi ti jẹ́ àdòkò mi dẹ́rẹ́ ìyàmì nígbà tí dàbí dé ọgá àwọn ọláwọn wú tó ti dé ìdè òkú ráyò tó ti dòkú lómi ìdè òkú lómi ò ti tún mi káàtà tí lò kú bọ̀ sọ́nà ẹjú ní ẹ̀kọ́ wà sí lòkú lòkú bá wà ní bàbá òkú bàbá tó ti mú ṣùgbọ́n ní ọjà káàtì dàgbé tó gẹ́ tí máa lòkú wá tó ilé tí lòkú fẹ́kẹ̀ yẹn wù. kàlámù wọn tó ti di wọn wọ́n kó abu muslim alkhawlani kiyayye gbogbo alaafo bilansi fẹ́ kílẹ̀ mọ́ ẹ́ pọ́fẹ́sì àti ẹ̀ ti di àwọn olùwọ́ alaafo bilansi gbọ́wọ́ mun ga wuya ne diga na zugu ne te gaggama na wazo waje ne da yabo da alibi zuma goya alibi mu mu zuwa sallan mu ne yi te guwa ji te gugu gwa gwa gwa ne min abu abu abu muslimul khawlani da mu ma ga yake ka kakui Allah ko la ko fe lo gula da guna ko fe guna she ba ari da ge ke lo ke mi ge gogo da du da ni ba gogo ko sha abu muslim al khawlani wa da ce guna ko de mu ce guna abu muslim al khawlani fe da ko go ne ndoro majiwa za mu da nan mun ba za mu a ta guna jinne ji faruwa ne to sabe mai jira kanga na ba ta wada kitabu karama wada da ke wo alfurkan bai na auliyar rahman wa auliyar shaitan ya biyo ya bi taimiyya ma kusa shi karama na biya wo ɗaya gwagwa ka karama na yunuji faru ya za kuji kiyayen kuji gan waga tabu ta yin jiya tsawon shaniya mutar zai mai jin kama ya karamu ko sufi ma ji gunu ya karawa ta tafi da da ya karama min mu ko amma alusunnati wal jama'a ji a ga aha karama yuyi mujaza yuyi sirri yuyi tambir yuyi zanzara ba yuyi ko fenci muke yuyi ma yo ko ta ẹgbọ́nẹ̀ lánàá e lè láwọn sí ìrírí jínlọ́tẹ̀ ewé rẹ̀ lánàá ta ba wẹ̀wọ̀ jàdé díẹ̀ ṣíṣì wọ́n ní gbàlẹ̀ gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ ọ̀gá àdàká jẹ́ ìwò ọ̀gá àdàká kò tóbi ní gẹ́gẹ́ jẹ́ pẹ́jú àlùkọ́lẹ̀ ọ̀rẹ́ bóta àlùkọ́lẹ̀ fẹ́jọ bóti fẹ́jù bóti fẹ́sì nọmba fẹ́sì ọ̀pọ̀tì níṣàn yìí gàwọn àìpẹ́ gàwọn ibrahim tó láfẹ́ jìbó àwọn oníkà wọ́n méjì ibrahim tó láfẹ́ jìbó àwọn zamanin na gana zamanin saddau na shi na alkolai gama ga nigeria ne a gajin da ya bana yaji sun sanci nigeria ba a ci gawa gawa ne yi shannu daga na alkolai ga gawa yau na zuko kirshi àti mẹ́ta súnfún ti ṣe nàìjíríà chinu àdémẹ́ta súnfún ti ṣe nàìjíríà fẹ́ẹ̀tẹ̀ ìbádàjì ibrahim tó dàbí nínú sí òde àbẹ́tìjá ni gama lamun majalu to su da yake kamu ya juzo a ki bambance musulunci yadda sufanci ga musulunci so ti ga ni ga sufanci ma she ti jani ga she ibrahim do ne ne ne je ne wato la tule je nayi aje za mu riga wani ga ga zibi a da Nigeria eh Ibrahim Kaula ya buzu ji sheri da bana to ga yana ga ji musulmi lalata da sununci da mu da sununci da jiya da mu da ga wannan majaji to Ibrahim Kaula ne ah, eh, da Ibrahim ha kada ila imaji ne ga wani ne ka yi ya yi jibuta ne ko ta kiwo wani yanzu bi wani yaji sallah ne

ada shafa'a na je su za su nan ni ma'ana shafa'a daga na musulunci je da yi nan shafa'a na su ni ni da yoso so shiga yadda ni jin manzan da zai shiga wanda illa da yi su yi ne ba ci so so shiga yadda ji da lashe wuna illa ni manir sada ne yadda ci so ta ke je da ya zaga wutan ga kwa tan ruwa su da wuta ibe imani kuma yi musulmi man ya sai gara islami dinan فلا يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين أنا قلت فاجين نتنجي مسلم آه وكيوبا أما كافريجي هو تنجي عن صالح وما تنفعون شفاعة شافين amma shafa'a na yaya nan la shafa'a irin ne zaje da wata waliyi nan don gata ta wayo ta fa alkiyami hade a ẹ̀fọ́ àlìkíyà ìgbàjọ́ òde àti wà á ní nǹkan tó ìyá pátá náà mòyí dí mi ìgbà tó náà jí tẹ̀lé ká mi jì ètò ìbí dà àjẹ́ náà wà ló fi tìbú. wọ́n ìlú màmá mi fa mi ka ke wuce kace za ji kaci a ke e, zama ke lami o ti cikin wuya ji ofo arewa wuce ade jempa jempa wuce ake da kiyo wa ke ji ogura da ogura na ke ji ogufo wuce ake ji alkimba dufu wuce ma ke wuce wuce ake kula fi wuce da jaji a jini sai tuma ke ke gunda jaji ba sai haba mana haba mana wani yannan na wasu musulmi na je imani ka dukkan da zarar na ga irin nan ẹgbọ́gọ́ tí ó ṣùgbọ́n yìí tọ́ ẹfọ́ àlìkíyà ní adẹ́sàndọ́rọ̀ àwọn ìwé yóò mẹ́fì lọ́rùn mí náà kí yìí òun mi yí wá àdí yìí wọ́pá yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ yẹn fún àwọn ìwé ní adẹ́tẹ́yìí ní min ya na na gbogbo àga ajin bara àdodo yìí wọ́gá àti a ti ṣírí ìdẹ̀gbẹ̀gbá ní àlìkíyà wọ̀dàdà ṣírí ó kí pípa a zando ba a mọ́lá a zando zandora kùkí àzánú ti wá lẹ́sà lè ne ìdárò jẹ́ olóòtú yẹ kúlù ha lẹ́sà lè mọ́ ìdárò بعد الموت يصونها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها وقال سوا من دالي على جلي يعني على قيامها سيدنا وسيتك عنه ويوتنا in ma'ana ga da ijo na ya fi girki wace no wace to aljanna no nan sai buga aljami ko aljami ga da insha Allah wa da aljanna da waga ku ijo tun da dio ci wace no ma'ana wace to ya min wace ni no ko ku aljami ga da dabe da no tuyo no su wa le wai alalita ce kura kitabaka ka fabi da suka liyo malaika hasiba Eza ga ɗaya zuwa ta ce wọláyé ló bá tó ti ìdùnnú yìí ti ni wọn àjẹyàn tó sinú láwọn ti sọrọ méjì tó wọn ti ẹgbẹ ẹgbẹ tẹ tó ẹgbẹ wọn ti lọ tó ìgbẹmọ náà tó àjẹ ẹdá yìí náà ẹgbẹ ni à. da shafa'atu ya su a cikin aji gulu gumi ya ba su ya shafa'a ta to zai je imani ya shafa'a na dadin bu tu babu na ga su a ji faruwa to amma a kafiri shafa'a ji amfani shafa'a ji amfani amma rai musulmi wajen tuka bayiri yau wuza wuzu gamanin ko dayaci ko ko no biyu ne amma wai imani ko alkiyami gaje shafa'a wa ju amfani shafa'a ne bi ju amfani shafa'a ya zaguruji ju amfani shafa'a ya alkur'ani ju amfani shafa'a ya zu wa ju amfani amma ka ne ba ta wuce da ne so ji ga izini ya ne ka ne ba ta wuce ba da to shiga ya da dace nan sanin man wa ke ji amfani ganin wahayi ba ne ji imani nan a ne daga shafa'a ti li alil kabair min ummati bayan ne ke ce shafa'a da daras nan wala ne ji bayanin kanga Allahu alim alqaidatu salisa kaida ya tace أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر أي دليل أن عبادة الشمس والقمر وسائر الكواكب واعتقاد أن لها تأثير وتصرفات في العالم السفلى السفلى شرك قول قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تزدلوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقه إن كنتم إياه تعملون ودليل الملائكة أي ودليل أن عبادة الملائكة شرك قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء أي ودليل أن عبادة الأنبياء ودعاهم شرك قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس إلى إلهين من دون الله الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين أي أيوة ودليل أن عبادة الأولياء والصالحين بدعائهم والاستغاثة بهم والتوصل بهم شرك بالله تعالى سبحان الله وتعالى عما يشركون قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأهجار أي, أي ودليل أن التبرك بالأشجار والأحجار وبقبور الأولياء والنذر والذبي لها بقضاء الحاجات الحاجات وتفريج القربات والتبرك بالوقوف والتعبد عندها والتبرك بآثارها واسرارها شرك قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى وحديث أبي واكيل الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنيف ونحن هدفاء عهد الكفر وللمشركين سدرة يعقبون عندها بها بأصواتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجعلون لتركبن سنن من كان قبلكم أي النصارى واليهود رواه الترمذي babu ya ce an yi gaji wani a yake wal qa'idatu salisa qa'ida ya tace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi ne gwaba ya ce jibi amin jari tabbata na zahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim annabi tisiya dan ta ce jama'a ji ka kaye bai ibada bunan adan minhum man ya'budu al-mala'ika adada da bane sai jibu ta mala'ika nan wa minhum man ya'budu al-anbiya'a adada da mina bane sai jibu ta annabawa nan wa salihina ga zagushi nan wa minhum man ya'budu al-ashjara ta shi gangani bi tako jina wa minhum man ya'budu shamsa wal qamar ake da zai da mina bane bai jibuta yi gidan gani bai yaso yana wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma ta ma ni ba sallam gwa gani da kalam yafadq bainakum man yarke da sakani haka kuma ga yana je jibuta ne da daga nan ne ya buta ne ya fa bai ne da ji buta ku kuke ya mu goya ni gani goya bane fata shirka ga yau wa dalilu qawluhu ta'ala dalil ya ga sai sun lati hatta la ta kuna fitna sabu ya ta fitina na wa ya kunu dini kullu gulilla ibu adini fata wulusi adini ya soci wa dalilu shamsu wal qamar dalili ne laugai dalili ne laugai da ita bu feji bu ta gidi ne ce na ai bi mana mana zanu position ta tuna wala talibu so abun ga ai bi mana dalilu anna ibadu da shamsu wal qamar wa taral kawakib dalili ne laugai ibada na jiya gidi gangani da ya ce wa taral kawakib gangani da tangine gire na واعتقاد أن لا تأثير وتصرفاتي بيدي بيأتي بيقتان جيغان بيجري بيتو دي تأثير تأثيري باشي في حوادث العالم السفلي يتبو دي تأثير تأثيري باشي يجي فاروا دي تنبونا يتبو دي إيماني لنا كوشل شركو وقوله تعالى قوله تعالى نجد لتنا ومن آياتي من آياتي يتوجه على الليل والنهار يشي بيباتي والشمس والقمر بيجري بيوتو لا تبدو للشمس ولا للقمر يا ya da ya girma da maje ya sama wasu judo lillahi ya jirfe da allahu allazi halaka hunna waje halitta na in kuntum iyahu ta'budun hada kun ga allah goge ya rubuta na wa dalilin malaika ai ma'ana man zane na shi la ko bi shi ta ci da wagaga ga ai bi ma'ana ودليل أن إبادة الملائكة شرك دليل لو غي إبادة الملائكة شرك أنا يقول ناشي هذا الله فبيش تاك نجو عصابه أبو أبو شيخ ممن أبو أبو شيخ مجنون قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا آجي فرغي دي لا ملائكة جنب جانب جيلا شيء تشوالي الله بنا ودليل الأنبياء دليل أن النبا واجب دليل لو غي زي تبني أن النبا واجب yayi kana publish litafin wajen shari'a kan daga ai wa dalilu anna ibadatu al-andi wa du'a shirkun ibn wajabu dalilin ne lawuran ibada ji ya annabawa shi yoto do ya shirku yoro la qawlu ta'ala daga da cikin lafiya ga da yake qala Allah ya Isa saka kula ce ce ga nabi Isa ibn Maryam mai ge Maryam nan anta tusalin nasi inda suka ga zan ji ga ita fi dunu ya ilahi min dunillah yani yẹn mani na tó cikin babban bàbá bí aláwọ̀ yẹn tó a ya ce قال علي به فارغان سبحانك لساتو تبكي وتوتي ما يقول لي ها كل ما ليس لي بحق كنت يا من انا يا غا هنا ميديا ميديا اكي وانا ان كنت قلته فقد علمته من غا غا اكي غا وتوتي دي دي ne ga wuce ta alamu ma fi nafsi ga gane da rayu gona wala alamu ma fi nafsika na gane da rayu gona innaka anta allamul ghuyub wa sai shiga da ilimi na sunan wa dalilu salihin dalilin lawo sai ga yadda ba sai jibuta ya ga guru shi nan annashir na fabi shi da na tegan ai wa dalilu anna ibadatul awliya dalilin lawa ibada jiya wani shi wa salihin da ga guru shi doso ya doso su ya su ya ga wa bayan da yayi wani ta ga su bihi da ya zoga wa wawan ji yayi wa tawassul bihi da ya zoga wa tawassul da yayi shirkun shirku wa ma'ana ne ne tawassul shirki ya ko bid'a wajen mujore shirkun billahi ta'ala ya lafa sai ci ba ci wani la subhanallah wa ta'ala ma shukun tari ta sai ne sai ne lafa sai ci ba su ne luga daga yana shi wa su abin da riga ga lokacin da na kawai wuta ala ula'ika jama'u ji alazi ya guna na ji eh a yadayi na yadda guna ila rabihi min wasila da ga watan balifa ya ce ciya a yi mu'akrab zai ba sai shiga wa ya juna rahmatahu a mai babu ya rama ya ce ci wa ya kafu na azabahu a mai na azaba ya ce ci wa dalilin ashjar wal ahjar dalilin shi ya shi ma shigar wani mai amma shi da na ji bugu wani ta bugu wani ta na ce gan ai wa dalilu anna tabarruka bil ashjar dalil ne lawo ga albarka da ci gaji na wal ahjar ga inda ta kuji na wa bi quburil awliya ga kabarin wali ji na wa nazli da zuce ni na wa zabihi ga wani da zuzuya laha ya ci man naji ko ya kabari naji ko ya ta kun naji na ni qada al hajati e bo bukata yin fujulu wa taflijil qurbati mu lawu wujin daga bayi bo wa rage wewa albarfe bil ukufi da wasu da shi ne da wata haburi inda ha ko su ke babu shago na wata ha ko duwa albarka da je ne wa gani bai shi shirku shirku wani kawai wa ta'ala afarhaitum lata wal da ni daga wajen lafiya ne ne lata da uzai wa manata salisata al-ukhra wanda manata da kuciya ta ce ne wa hadisa bi wakilin bi wakilin laifi radiyallahu عنه سيت جدعان بي قال ان خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى هنين يات يا طبب عليه الصلاه والسلام الى هنين وكو هنين ونال هدى سعاد من كفر يما يا كافر يا وري كيلو مسلم ورو وللمشركين سدرة يقفون عندها مشرك جماعة هذا الشيء دبنا هذا كده شيء تبغى والبركونة وينوزون بأصلها دون أكيد ما نبي كواجي من بتاعه لداها شيء نجو يقال لها ذات أنواع da ya ci nan daga za ta ni wato no mara na bi sidrati ni so ci man goci man goci ga ta kun na yi ci ga ya rasulullah ya su ce su ci iji Allah na za ta ta kama mu za ta wato wa za ta wato yayi wa wa ci na yi ne ci a ce wa albarka yi ne bai ilije nasara ke mina so mushriki da za ta wato na fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi wasallam ga Allahu akbar Allah dan wati kuna na sunan inda sunna juyo ne ko juyo kuntum wallazi nafsi biyadihi e gane ya ga dana fam ji gudi da sunan ayi da gugone kama qalat banu isra'ila li musa je ji be ga yin banu isra'ila ga nan musa ga ij'al lana ilahan kama lahum aliha wa kutiyayi sai mina so je kutina wa qala innakum qaumun tajalu alim musa ta ga ye jama'a je ne je ladi jayaci na la tarkabunna sanana man kana qablakum ya ga mi te ko da jiga kamiya na ai an nasara wal yahud bi ma'ana nasara jigan yahudi yahudi rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ga rubu shirka bayanin musulunci ne na duniya shirka bayanin musulunci ne yan kuje na duniya yi na so ne yi na tulanin yi ya gan yi ya tu yi ya akida yi ya akida yi daga da zo ciyawa la tu tauhidin za to ci gaje shirka musulunci ne da duniya nga mala tutin dondo na to ti tumye na enu ka ga ji ti na nga yi e ga to ti jimi te te be yi ba do e wo faru mu ka ga ya lugwa wa nga yi ya shirka lugwa wa gani ato anabi sallallahu alaihi wasallam tuna

ga malato ya ga malaika jiga malato ya ga malaika jiga ha wallahi ya kun kanu ya buru in ga zanne jiga ya ga te jibu ta qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim malaika jiga ga lisato ya tabbata ya wato ce ga wali ya ban biyayi bal kanu ya buru na jin in ga wuce je na te jibu ta ne wuce malaika jiga jibu ta ina e jibu ta ne jinu asarubun bihim mu'minun dokun wanda ayi imani jigan gani be jinu ẹgbà ẹ̀dọ́gbẹ̀lẹ̀ fẹ́ẹ̀dì mùsà ẹ̀gírí mẹ́ta ẹ̀mẹ́dọ́gbẹ̀lẹ̀ fẹ́ẹ̀dì mùsà ẹ̀tọ́nù látọ́ dùdú ní ṣẹ́mùsù láàrin kọ́mọ̀ wọ́n dùdú ní lálẹ́bí xalẹ́kọ̀ ya ní kóńtù ìyá ọ̀tá àbùdù ẹ̀gà jùbù ìta ẹ̀gírí gẹ́gẹ́ ya ètò ẹ̀mọ́ ẹ̀gà ya ìta ẹ̀gírí gẹ́gẹ́ níbi ètò ẹ̀mọ́ èdè jùbù ìta àlá ọ̀nẹ́jà àlítà ẹ̀ bẹ̀rù. ẹ̀gà jùbù ìta ẹ̀dẹ́gbẹ̀dẹ́ fẹ́ẹ̀dì jùbù ìta annabawa amma ba to da jibuti a kabari shi nan ba ta zane shi yana jibuti a ne coci ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون من دونه هو الباطل شو تجا يتنا عجيب تعبد يعني دور نواجب تعمل شو تجا نجمنه لما لا يزال تعلم وتعالى لا تجد بمحمد في دائري وان جبي علي علي قال لا يستغاث بي وان جبي إنما يستغاث بالله فأنا وان جبي الله ina sai ji kutibin da ya ji a da ya gaji kutibin da ya ji nan la ta lifu di abaikum ya gaji ba ba ya ji nan man ka na halifan zane gaji kutibin fali halif billah ya ji kutibin sai ji auli ya sun kuma wasu su ina da ci yau ga halif ya kharar bariya ya wani da alkhairi gani halitta ji fata nan annabi gazza ka ibrahim ne zane kharar bariya ne ga nabi ibrahim alaihi salam ezu zuwa ezu ga wani ya tuye tuji ko gómìnà ẹ gómìnà jì pẹ́ẹ̀tẹ̀ jẹ́ pẹ́ẹ̀tìdẹ̀ntì jì máa tẹ́ẹ̀lẹ̀ jì musulunci jẹ́ ìdájẹ́ lẹ́fẹ̀ẹ́ nẹ́jìyàn ẹgbẹ́ náà níbi sáà sẹ́lẹ̀ wẹ́ àkànná yíṣùmí ìndẹ̀láyì tún nánà a òjò àti ṣùṣù ẹgbẹ́ fún ní ẹgbẹ́ yẹn tó tó náà bí mẹ́lìkì ràmìláàtì ìgbà ìdánigẹ́ ẹ̀gbẹ́ wẹ̀ ne fi musulunci ma kuka na ta'allumu yanzu tuwa ili ne ke mine ke da dadanin ko dogon dogo da tsaga da abun nan ila ji na gaji wofin wuce na bajin wa mu ila da biya abun nan ila ji na gaji wofin wuce ji wa mu da biya abun nan ila ji na gaji wofin wuce na da ba wa mu ita gaji a ji an yi kazo ila ji na gaji wofin wa mu ji asu ba ku aje ne shi ne fata ilimi shi mu ne je alaka ne to tsan ji ne biyu ne nga mai maso ne ilimi yo tiyo ja ya kutu ba raja kutu budaili maku ko umura ne fata ki ho musu ji je da duniya ko zubu shishi ngade da mi ci ne bin na kiyoyi na ba ja mato ko da ja mato ne fata ilimi yo na dade ko da ba so ci wani inna la inda wani musa ko ba so ci ga wani ya alkiya mi don ko inda zulul gaita so ci ga dojo wa ba tadri nafsun la za ta kibu gadan ko da mabbe ina ji suna ko kuma tadri nafsun bi ai ardin ta buje lan ke ke da na wa su shina kin da jiyo wani na kaje yadda da shi sai su duk mu ya yi limin na jigan wujiyu ce su gujo ne inda ki biyo wai ki da ba kugo alilmu inda Allah bayani ci gaskiya ne da jiran ga wasu kuma da kan da ci ma da ke da shi shi ba a na je ta yi kaza ki ya tsuwa na kayan da wa gaza kaza ga so so shi ne Aja, adiya ni ya da ci ba ga iyi na je ma eh, ya tsawo tsuwa na mai ɗo ga agaji buru shi mai nan nan na hmm. je ma na je ma eh, ya tsawo tsuwa tsuwa shi ne ci ko kwanu su je su amma ya fi shi duk ba ya wula ba da kawai na biyo ẹ̀yẹ ń a à ẹgbọ́n náà ránú ti mọ́nà ẹ̀yẹ méjì ń wọ́tọ̀ à ẹgbọ́n náà ránú ti àtúnà. ẹgbọ́n yẹn na pátá ìlú daba sí ibò ìlú daba àláwò. yẹjẹ jìbùtà mẹláìka ni àti ilé gan mẹláìka àgán mẹláìka ali mẹláìka tó bá tó ti mẹláìka di kẹsàn mẹláìka di kẹsàn ẹgbọ́n wọ̀ adé ìbádá yìí. wọ́n fẹ́ jìbùtà ìjì nínú àgẹ́yẹ́ká ṣe ìdàjẹ́ nẹ́kẹ́ ẹ̀láàgùn ẹ̀láàbù ó èlè báyà ta láṣí ìkò àmá ìgídígé láàlàtí ya tó zẹ gáàlì ní lásán tó zẹ lè kúngbà pẹ̀lú láti kí o yi lásán pẹ̀lú fàṣíkọ́ ti lúgbù ìlàtí àyíza tẹjíṣẹ́kẹ̀ méjì ìlàtí àyíza zàlẹ̀ wọn ní kẹ́gbẹ̀ wọ̀dájí ó zàlẹ̀ kan kẹ́gbẹ̀ wọ̀dájí kan sọ ẹgbẹ́gbẹ́ àdé lẹ́gbẹ́ sílùú méjì dé gbòòjíjọ́ ní láàlẹ́ ìdí àyíká ẹ̀lẹ́gbẹ́ òǹgbò àdìgbò táyì lẹ́yìn mẹ́kẹ́ ìdíwò ìdáyọ̀ tá lé súnkú àtúnkẹ́ ìgbéyà ẹtí ẹtí mo ẹtí ẹsọ ọmọ Allah gugi na ma nabi leza ne fata ne ke wai kuliya a yiwal kafirun ga yi kafiri ji labudu mata budu na na a ji ta ya ne ya ji ta na wala antum abidu na ma abudu ya ce ma ji ta ya na ne ya ji ta na wala na ajibu ma abatun ma kin wani wuna mafi dini ko wani ya ji ne ya ne mai yin aji ne wa gaba ga ga wa la mu ke ko ya tauki ni wa ma ma ga da ga ta jibu ta so amma wa ga ga shirka wa wa da amma wani